daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 0098 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da daidai wani lokaci da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. muna kuma ɗauke da shirin namu koyi harshen farisanci sai shirin don matasa daga nan kuma akwai shirin muryoyin ku masu saurare sai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗai bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen su nan da 'yan kikoki masu zuwa za a fara da jin labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye da muke ɗauke da ranar tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanin labaran za a cewa Iran ta yi kakkausar suka kan barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na amfani da ƙarfi a kan ƙasar. Ƙungiyar Hezbollah ta ce tawagogi da dama ne za su halarci jana'izar Sayyid Nasarallah da kuma Saifeddin a cikin kwanaki masu zuwa. Ƙasashen Algeria, Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar sun rataba hannu kan yarjejeniyar shimfiɗa bututun iskar gas a yankin Sahara. To yanzu ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Iran ta yi kakkausar suka kan barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na amfani da ƙarfi a kan ƙasar, inda ta bayyana hakan a matsayin barazana da rashin ɗa'a. A cikin wata wasiƙa da ya aiki a wannan talata zuwa ga shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya da shugaban kwamitin sulhu na dindindin. Wato jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Amir Said Ravani ya bayyana cewa kalaman na Trump na tada hankali sun sabawa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya trump ya ce zai gaimace ya kulla yarjejeniya da iran na maimakon harba mata bam fiye da kima a wata hira da manema labarai a ranar asabar na fi son in kula yarjejeniya da ba za ta cutar da su ba in ji shi zan so in yi yarjejeniya da da su ba tare da kai musu harin bam ba in ji trump ga jaridar new york post Iravani ya bayyana cewa kalaman na Trump masu haɗari da tayar da hankali sun saba wa dokokin kasa da ƙasa da kuma yarjejeniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya musamman a shafi na biyu wanda ya haramta barazana ko amfani da ƙarfi kan ƙasashe masu cin gashin kai. Ƙungiyar gwagwarmayar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta sanar cewa wagogi daga ƙasashe 79 ne za su halarci bikin tunawa da marigayi babban sakataren ƙungiyar Sayyid Hassan Nasrallah da kuma shugaban majalisar zatarwa Sayyid Hashim safiyaddin Sheikh Ali Dahir Gudneta babban kwamitin na kwamitin jana'izar Nasrallah da Safiyaddin ya bayyana a wannan talata a yayin wani taron manema labarai cewa bikin da aka shirya yi a ranar 23 ga watan Fabrairu nan zai kasance ranar tunawa da shugaban wanda aka zalunta akan ma'abuta girman kai da kuma shahidan bil'adama akan mulkin mallaka ya kara da cewa sana'izar za ta ci gaba da zaburar da mutane masu 'yanci a duniya shekaru da dama masu zuwa dahir ya yi nuni da cewa bikin zai ɗauki kimanin sa'a ɗaya kuma zai hada da jawabin babban sakataren kungiyar sheikh na'im kasim sayyid nasarallah ya yi shahada ne a yayin harin bam da isra'ila ta kai a kudancin birnin beirut a ranar 27 ga watan satumba na shekarar 2024 da ta gabata shi kuwa safedin ya yi shahada a lokacin harin da isra'ila ta kai a watan oktoba na shekarar 2024 ƙungiyar hezbollah ta ɗage bikin jana'izar shugabannin biyu saboda fargabar har-haren isra'ila a yayin bikin ƙasashen algeria da nigeria da kuma nijar sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ci gaba da aikin shimfiɗa bututun iskar gas da ake kira da trans-saharan gas da nufin fitar da iskar gas daga afirka zuwa kasuwannin turai ma'aikatar makamashi ta algeria ta bayyana cewa taron sanya hannu kan jejin a birnin algiers ya biyo bayan wanda aka yi ne a taron ministocin kwamitin gudanarwa na aikin na tsgp ministan kula da makamashi na algeria mohammed arkab ya bayyana bututun da za a shimfiɗa mai tsawon kilomita dubu hudu a matsayin wata dabara ta gaba ta gada mai saka Mm, wato mai sada tsakanin afirka da duniya yana mai cewa bututun zai rika safarar iskar gas wato cubic biliyan 20 zuwa 30 a duk shekara tare da inganta samar da wadataccen makamashi a yankin da kuma duniya baki daya aikin samar da gas din na tsgp zai rika jigilar iskar gas daga najeriya zuwa niger kana ya ratsa ta algeria domin kaiwa zuwa yankin turai da sauran kasuwannin duniya yadda ya kamata. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tahiran Kasar Algeria ta yi marhaban da shirin Iran na gudanar da taron kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta OIC a zirin Gaza. Wanda shugaban na Amurka ya ce yana son karɓe iko tare da raba al'ummar ƙasar baki ɗaya. ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya gabatar da shawar gudanar da wani zama na musamman na kungiyar oic a ranar litinin yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na kasar algeria ahmed attaf a wani bangare na tuntubar da yake yi da ministocin harkokin wajen kasashen musulmi akan batun gaza a yayin tattaunawar tasa mr arakci ya yi cikakken bayani kan shawarwarin da ya yi a baya bayan nan da shugabannin kasashen musulmi da kuma babban sakataren kungiyar oic hussein ibrahim taha da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres don jawo hankalin al'ummar duniya kan makircin tsarkake kabilanci a gaza shugaban diplomasiyar na iran ya yi maraba da matakin da algeria ta ɗauka na nuna goyon baya ga tsayin daka da al'ummar palestino suke yi na intar da kansu daga mamayar isra'ila a makon da ya gabata trump ya ce amurka na neman karbe gaza a wani bangare na shirin da ya gabatar a ƙarshen sunan sake gina yankin palestinawa da yaƙi ya ɗaiɗaita inda ya ba da shawarar tilastawa wasu 'yan gaza miliyan biyu da dubu gudun hijira zuwa masar da kuma jordan tuni dai alkahira da amman suka yi allah wadai da shirin na trump tare da watsi da shi wanda suka ce na tunzura jama'a ne Iraniyawa mazauna kasar Burkina Faso sun gudanar da bukukuwan murnar cika shekaru 46 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a birnin Wagadugu a wannan karon kasashen biyu sun ɗaukaka kyakkyawar dangantakar su da aka gina a shekara ta 1984 jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a birnin wagadugu mustapha fagihi wanda ya halarci bikin ya bayyana cewa jun halin musulunci a iran a shekara ta 1979 ya ba da damar 'yantar da mu daga tsoma bakin siyasa na kasashen waje da wawushe mu a cewar sa iran ta samu nasarar dakile makircin makiya da kuma wuce gona da iri na sojojin kasashen waje da takunkumi da kuma ta'addanci a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar burkina faso karamoko jan mari traore ya bayyana jin daɗin sa da raba wannan lokaci karkashin alamar abota da haɗin kai tsakanin al'ummomin kasashen biyu waɗanda suka yanke shawarar tafiya tare tun daga shekara ta 1984 ya kuma mika sakon shugaban mulkin sojan burkina faso kaftan ibrahim traore na taya murna dangane da cika shekaru 46 da samun nasarar jun juhar musulunci na iran a cewarsa iran ita ma ƙasa ce da za mu iya koyo daga gare ta musamman daga zuriyarta hazaƙa da kuma jarumtaka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar lahama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye. Muna ɗauke da sharhin bayan labarai bayan su akwai shirin na kokon san da ya saba leƙa muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan sai shirin mu koyi harshen Farisanci sai kuma don matasa daga nan sai muryoyin ku masu saurare kafin mu karkare da shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Ai sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan mu na yau zai magana dangane da barazanar shugaban ƙasar amurka donald trump ga jamhuriyar musulunci ta iran kan cewa ko ta yadda ta zauna kan teburin tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma ya far mata da yaƙi wanda ni tahir amin zan karanta. a wani lokaci a cikin jirgin sama fada shugaban ƙasa na amurka shugaban ƙasa donald trump ya faɗa kamfanin dilancin labaran new york post dangane da shirin nukiliyar ƙasa iran kan cewa ya fi son ya zauna da iraniyawa su tattauna kan shirinta na makamashin nukiliya su yadda su dakatar da duk wani abu da ya shafi makamashin nukiliya amma idan sun ƙi tattaunawa idan sun ƙi tattaunawa kowa ba zai bai da zaɓi in banda farmata da yaƙi a maganarsa dai shugaban yana son nuna diplomasiya da kuma lallashi ne ga ƙasar iran ta amince da yarjejeniyar wacce za ta daina mu'amala da sinadarin uranium gaba ɗaya sinadarin uranium kwata-kwata a sannan za ta zauna lafiya da amurka amma kuma amma kuma ya rusa diplomasiyarsa da ƙara takurawa ƙasar iran da sabbin takunkuman tattalin arziki da kuma barazanar ƙara wasu takunkuman tattalin arzikin ko kuma idan duk wa'annan ba su kai shiga buƙatarsa ba to yana iya fada ƙasar iran da yaƙi ko kuma zai shiga yaƙi ko kuma zai lalata cibiyoyin nukiliyar ƙasar iran wannan matsayin dai da shugaban ƙasar amurka ya bayyana matsayinsa ne yana matsayin da shugaban ƙasar amurka ya bayyana ba matsayi ne na diplomasiya ba sai dai barazana ce na cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta da zaɓi in banda wanda amurka ta bata wato ko ta yadda ta dakatar da shirin nukiliyar ta kwata-kwata ko kuma ta daina mu'amala da makamashin nukiliya ko kuma ƙasar amurka ta farmata da yaƙi dole ne ta zaɓi ɗaya daga cikin wannan abubuwa biyu da ƙasar amurka ta gabatar mata sai dai bayan wannan furushin na shugaban amurka iran ta ce za ta shigar da ƙorafi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar kan al'amuran shari'a da kuma na ƙasa da ƙasa kazim garbi abadi ya ba da sanarwar cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta shigar da korafi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan cewa gwamnatin ƙasar amurka ta yi mata ta yi barazanar farmata da yaƙi ya ce wannan barazanar ta saɓa wa dokokin ƙasa da ƙasa wace ta ba wa kowace ƙasa 'yancin kai da kuma zaɓin abubuwan da za ta yi da kuma zaɓin abubuwan da za ta yi wanda bai wuce wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka yarje mata shugaba trump dai ya daɗe yana wannan barazanar kafin ya shiga fadar white house a karo na biyu sannan wannan ba shine karon farko da yake wannan barazanar ba sai dai a wannan karon ya fito karara ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa kafin haka dai jami'an gwamnatin jihar musulunci ta iran sun yi ta sabani a tsakanin su kan shiga tattaunawa da ƙasar amurka don ta zami zaman lafiya da ita ko kuma idan ta ki haka to ta yi shirin yaƙi amma a ranar laraban da ta gabata jagoran junju hali musulunci imam sai alila khamna'i ya fito fili ya bayyana a matsayin jihunan musulunci ta iran kan wannan al'amarin wanda kuma shine iran ba za ta shiga tattaunawa da ƙasar amurka tare da wasu dalilai ƙwarara daga ciki ya bayyana cewa shugaba trump din nan shine ya fidda amurka daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran a shekara ta 2018 bayan da kasashe shida manya-manya a duniya suka ɗauki shekaru biyu cur suna tattaunawa akan wannan shirin suka kuma amince da haka sannan sauran kasashen yamma wanda suke tare da shugaban ƙasar amurka suka ƙi cika alkawalinsu da suka ɗauka wa iran a yarjejeniyar ta jcpoa don haka wani irin tattauna kuma za a yi da su bayan da takunkuma tattalin arziki da tattalin arziki da suka ɗora wa ƙasar don haka ya kammala da cewa mai hankali da kuma wanda yake son mutuncin kansa har ila yau duk wata ƙasa wacce ba ta son ɗaukar ƙasƙanci ba za ta amince da hakan ba haka iran ba za ta shiga wata tattaunawa da gwamnatin ƙasar amurka ba cikin wa'annan ƙasashen yamma musamman ita amurka wannan ya sa dukkanin mutanen ƙasar iran 'yan siyasa da sauransu suka dawo kan ra'ayin jagoran junjiya hali musulunci imam atila da alila khamna'i don ka a halin yanzu dai sai mu jira mu ga wani mataki ne shugaban ƙasar amurka donald trump zai ɗauka bayan wannan matsayin da jumhuriyar musulunci ta iran ta ɗauka banda haka jagoran ya bayyana cewa idan amurka ta yi barazana ga jumhuriyar musulunci ta iran ita ma za ta rama sannan idan ta kawo mata hari haka ma ita ma za ta rama to masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba goma sha biyu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. Wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru saba'in da bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau. Goma sha biyu ga watan Fabrairun shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da takwas. Jagoran ƙungiyar Ikhwanul Musulmin wanda ya kafa kungiyar a kasar masar hassanul banna ya shahada ta lokacin da yake karatu a jami'a da sheikh hassanul banna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin ƙeyarsa da mulkin mallaka na turawan birtaniya a kan kasar masar da kuma yadda sarakunan kasar ta masar suke karkata zuwa ga turawa da manufofinsu akan haka ya kafa kungiyar ikhwanul muslimin ko kuma muslim brotherhood a kasar ta masar tun yana karatun jami'a kuma kungiyar ta samu karbuwa matuka a tsakanin mutanen ƙasar masar da ma jordan gami da palestine da kuma syria gami da wasu daga cikin ƙasashen larabawa na arewacin afirka musamman ma dai a tunisia ganin haka turawan ingila sun haɗa baki da sarki faruk na ƙasar masar wajen ɗora tuhuma kan kisan wani minista na ƙasar ta masar wanda aka yi a lokacin wanda suka tuhumi ƙungiyar ihwanul musulmi na aikata hakan inda kuma aka kama 'ya'yan ƙungiyar da dama aka tsare su a gidajen kaso kuma aka haramta ƙungiyar a hukumance da ƙarshe dai kuma tare da haɗin baki da turawan ingila da sarki faruk aka kashe sheikh hassan albanna a ranar 12 ga watan fabrairun shekara ta 1948 masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da takwas shahid imad muguniya ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya shahada sanadiyar wani bam wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin damascus fadar mulkin ƙasar syria wasu ma'aikatan haramtaccen ƙasar isra'ila ne dai suka ɗana bam ɗin a jikin motarsa wanda kuma ya tashi da shi a lokacin da ya zo shiga motar an haifi Imad Muguniya a shekara ta 1962 a birnin Sur na ƙasar Labanan. Mahaifinsa malamin addini ne, sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya yi aiki tare da ƙungiyar PLO ta kwatar 'yancin kai ta Falasɗinawa na wani lokaci tare da marigayi Malam Yasir Arafat. Daga baya kuma ya shiga kungiyar Amal, sannan kuma da karshe ya shiga ƙungiyar Hezbollah. Kasantuwarsa mutum ne wanda yake da masaniya akan lamura da dama a fagagen daga ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar hezbollah kuma ya jagoranci mayakan ƙungiyar a lokuta daban-daban wajen yin gumurzu da sojojin yahudawan sahiyuniya daga ciki har da yakin ƙarshe da isra'ila ta sha kashi a hannun ƙungiyar hezbollah a shekara ta 2006 akan haka hukumar leƙen asirin amurka ta cia da kuma ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda kuma sa kashe shi a rana irin ta yau. masu saurare ko kun san cewa shekaru 207 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 1818 kasar chile ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan spain kasar ta spain dai ta mamaye chile ne a cikin shekara ta 1536 a lokacin mulkin mallaka mafi yawan lokuta chile ta kasance wani bangare ne na yankunan mulkin mallakan spain da ke karkashin peru a cikin shekara ta 1788 sarki carlos na uku na kasar spain ya sake fasalin tsarin mulki na kasar sannan kuma chile ta samu 'yancin kanta daga peru yunkurin 'yancin kai na chile na farko dai ya fara ne a cikin shekara ta 1814 a wancan shekara sojin gwamnati sun fatattaki masu kishin kasa a shekara ta 1817 janar jose san martin na kasar argentina tare da dubban dakaru sun kai hari a kan yankunan da ke ƙarƙashin mulkin mallakar turan spain a cikin peru da chile tare da taimakon masu gwagwarmayar neman yanci na chile wannan yunkuri ya tilasta wa turawan spain ja da baya daga yunkurinsu na hana su kutsawa da kuma hakan ne kasar chile ta samu yancin kai a shekara ta 1818 tare da kafa tsarin jamhuriya kasar chile mai faɗin ƙasa kilomita murabba'i 756 1626 tana yammacin kudancin afirka sannan kuma tana kudu da amurka kuma gabar tekun pacific sannan kuma tana makwabtaka da kasashen argentina bolivia da kuma peru masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 suka gabata a rana irin ta yau 12 ga watan fabrairun shekara ta 1912 bayan boran al'ummar kasar sin da sojoji karkashin jagorancin shun chin wanda suka yi a lokacin an kawar da daular manchu a wancan kasa sannan kuma aka mai gurbinta da gwamnatin jamhuriya bayan waɗannan abubuwa da suka faru an zaɓi sun wanda ake kira da uban al'ummar ƙasar china a matsayin shugaban ƙasa sannan kuma ya yi murabus jim kaɗan bayan haka daga wannan lokaci ne kuma yun shankai ya hau a akan shugabancin ƙasar chin a waccan shekara amma kuma bayan da ta kaddama a cikin gida ta sake kaulewa hakan ya sake haifar da tashashen hankula da kuma sake dagula lamurra a cikin kasar ta sin kasar da ta koma ƙarƙashin mulkin gurguzu shekara ta 1941 bayan wani juyin juhali wanda mao zedong ya jagoranta kasar cin dai wata ke faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan 9.5 tana gabashin nahiyar asiya kuma tana da yawan al'umma wanda ya kai mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da goma sha shida wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta biyu a duniya wajen yawan jama'a bayan indiya wadda take a matsayi na farko wadda yawan jama'ar ta ya kai kimanin biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da sittin da uku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 ramin da abokinsa muhammad suna shirin tafiya gonar ɗaya daga cikin abokan babban ramin wanda yake da wata katafariyar gonar furanni a kudancin birnin tehran wanda kuma muhammad ya nuna sha'awarsa matuƙa na zuwa wannan gona domin ganewa idanunsa abin da ke cikinta na furanni masu ƙayatarwa To a cikin shirin namu yau dai za a ji yadda ta kaya tsakanin su dangane da wannan batu. To amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. thank you آنجا آنان آنجا چنگ آن طرف چنگ بنگرن بزرگ بابا قشنگ میکاو زیاد دیوا گل فره گلها فرنی درخت ایچی درخت ها نوشته اربوچه گل چی؟ فرمه گل داوودی فرنگ داوودی گل لاله فرنگ لاله گل روز فره میبوده و رنگ لونی رنگ ها لونی لونی مختلف دبن دبن واقعا لله زیبا میکاو سفید پری صورتی میرون هودا زرد دوراوا قرمز ja Narenji. mai kalar ruwan goro banafsh mai ruwan shuɗi. obi shudi kucak Ƙarami. bozorg babba ba'zi wasu bibin duba hast akwai Dirachte miwe. Ichan ‘ya’yan marmari. Miwe. ‘ya’yan marmari. Sib. Tufa. Servatmand. Mai arziki. Misle. Kamar. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da za mu yi amfani da su a cikin wannan shiri baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin kamar haka. اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است. نن یه نده گرما کمه نده کیو. بله، در اینجا گلها و درختهای زیادی هست. ای، انا اکوی فرنی دا ایتاچه ماسیوا. اینجا نوشته گل چی؟ داو انان ار تا مینه داو... گل داوودی ببین گل داوودی رنگ های مختلفی دارد فرن داودی دوبه فرن داوودی یه دا لونی دبن دبن واقعا زیباست سفید صورتی زرد قرمز و نارنجی للی یعنی دا کیو فری mai هودا hoda, جا ja da kuma گورو گل داوودی یک گل ایرانی است. فرن داوودی فرن ایرانه. اسم این های کوچک چیست؟ مننه سونم ونن فره کرمی؟ اینها هم گل داوودی است. بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند بعضی کوچک waɗannan فرن فرن نه واسو وسو دگه فرنن داودی dawudi manya ne وسو کنانا آنجا را ببین گلهای لاله آنجاست آنها گل لاله هستند درست است دیبا چن؟ فرنن lale a can suke waɗannan su ne furannin lale haka ne bale آن طرف گلهای لاله است سفید، قرمز، صورتی، نارنجی، بنفش و آبی wancan ɓangaren furannin lale ne fari ja mai ruwan hoda mai گورو، goro mai ruwan shuɗi da kuma اینجا درخت هم هست. انا ما اکوی ایتاچی. بله درخت های میوه هم اینجا هست. سیب، گیلاس، گلابی و گردو. ای نما اکوی ایتاتوان کایم مرمری. توفا دکوما وسو کایم مرمرین iraniyawa گیلاس گلابی در گردو ایران واقعا بزرگ و ثروتمند است و مثل این گلها زیباست ایران لله بابچه می ازکی ایران waɗannan furanni masu kyau ne. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Ramin da abokinsa Muhammad tare da fassara ta a cikin harshen Hausa yanzu kuma sai a saurari matanan wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci. اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است. بله، در اینجا گلها و درختهای زیادی هست. اینجا نوشته گل چی؟ داو... گل داوودی ببین گل داوودی های مختلفی دارد واقعا زیباست سفید صورتی زرد قرمز و نارنجی گل داوودی یک گل ایرانی است اسم این گلهای کوچک چیست؟ اینها هم گل داوودی است بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند بعضی کوچک آنجا را ببین گلهای لاله آنجاست آنها گل لاله هستند درست است بله آن طرف گلهای لاله است سفید قرمز صورتی نارنجی بنفش و آبی اینجا درخت هم هست بله درخت های میوه هم اینجا هست سیب، گیلاس، گلابی و گردو و مثل این گل ها زیباست تو مدلا تو جمع اما سراره کنده جی یده تکایا زکانن محمد دا ابوکین رمین دنگنه دا بطن پرانی وطن دا سکا برگی محمد وطن دا یگنی a iran a wurare daban-daban wanda kuma da da allah ubangiji a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin kuma muna sake tatar da ku cewa muna gabatar da wannan shiri ne a kowace ranar talata kuma akwai matanin shirin a shafinmu na intanet za a same shi matukar aka ziyarce shi kafin mako na gaba a madadin waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin ni abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dan matasa. shiri ne wanda muke gabatar muku da batutuwan da suka shafi rayuwar matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta a rayuwa idan kuwa ma sauraron suna tare da mu a cikin shirinmu na baya wanda ci gaba ne akan matsaloli da kuma ƙalubale a fagen ilimi da matasan suke fuskanta mun tattauna da malaman wato jami'ar ahmadu bello da ke zaria da kuma kwalejin ba da horo ta jihar jigawa wadda take a garin gumel a wannan jihar ta jigawa inda muka ji ta bakunan malaman dangane da waɗannan matsalolin da kuma ƙalubalen da ke gaban ɗaliban to shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya kamar yadda muka yi muku alkawali a shirin baya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance Shaye-shaye ba wayewa bane dan yana cutarwa shaye-shaye ba wayewa to kamar yadda masu saurare suka je a cikin wasu daga shirin da suka gabata mun taɓo magana akan arewacin najeriya da kuma yadda ake kallon wannan yankin da cewa yana koma baya ta fuskar ilimi musamman ma da ilimin zamani mun kuma yi tattauna da kuma jin ta bakin wasu daga cikin malaman jami'o'i inda suka bayyana mana dalilan da suka haddasa hakan da kuma yadda za a magance su to har yanzu dai muna akan batun na ilimi ne mun kuma sake tuntubar ɗaya daga cikin malaman jami'ar ahmadu bello da ke zaria wato ibrahim khalil domin jin inda wannan matsala take da kuma mahangarsa a kanta ga abin da yake cewa gaskiya ah, wannan ma babban matsala ce Eh, na yadda da tambayar ta ka tambaya ce mai tarin eh, fahimtarwa a ciki wato akwai bambanci tsakanin shigowa makaranta domin neman takardar shaida da samun aiki da kuma shigowa makaranta domin mutum ya sami ilimi to gaskiya idan haka ne mafi akasarin ɗalibai musamman a irin najeriya da mu za ka tarar gaskiya ba ilimin ba ne ya fi damunsu babban abin da ya fi damunsu shine su samu takardar shaidar don su samu aiki saboda haka za ka tarar mai da hankali wajen fahimtar karatu wani abu ne daban kuma wanda gaskiya ba su da wannan kuzarin maybe yawanci ma shi sa za ka duk inda aka fitar da sakamakon jarabawa za ka tarar fiye da rabi duk sun ba su samu sakamako mai kyau ba duk da cewa ah, babban matsalar da muke fuskanta a nan shine za ka ga mutum ya shigo ah, babban makaranta ah, ta game da sakandare amma kuma za ka ga iliminsa bai wuce na dan sakandare din ba ko wani makila bai kai primary school ba in ka samu wanda ya primary school ta kuɗi mai kyau to za ka tarar yadda zai ma rubutu ka iya karantawa to ɗalibin da yake babban makaranta ma ba zai iya ba so za ka tarar kuma in ka je irin makarantunmu musamman na karkara za ka tarar ah, mafi yawanci makarantun gwamnati ne. Bello Ahmad wanda malami ne a kwalejin ba da horo ta jihar Jigawa to ya taɓo wannan batu inda shi ma ya bayyana tashi mahangar ga abin da yake faɗa. Ɗalibai sukan zo da Eh, sakamakon secondary school mai kyau sannan ka ga na jaraba da suke na jam din ma shi ma yana da kyau amma idan kai tsaye ka ba su damar su shiga aji ka ba su eh, admission ka ɗauke su a jami'a sai ka ga eh, performance ɗin da kake tsammanin za su yi ko kuma wanda ake tsammanin wanda ya zo da irin wannan result ɗin sakamakon zai yi sai ga an kasa sakamakon wannan ne gaskiya jami'o'i da dama suka Kirkirin jarabawa ta saka kashin saboda tunanin ana samun ko sata jarabawa da ake ta share ta abin nan ta cancanta shiga jami'a ko kuma ma wasu suna zauna ma wasu din shine dai musamman. ilimi tilas ya kai To ko yaya ake ƙoƙarin shawo kan irin giɓi na baya da ɗalibai suke zuwa da shi a cikin waɗannan makarantu musamman ma dai makarantu da suka hada da jami'a da kuma manyan cibiyoyin ilimi a arewacin najeriya inda abu ne da yake sananne cewa akan samu naƙasu a makarantun sakandare wajen sanar da ɗalibai abin da ya kamata a ce sun sani ko dai saboda rashin kayan aiki ko kuma ƙarancin malamai ko kuma rashin kasantuwar ɗaliban cikin shiri domin fahimtar abubuwan da ake koyar da su to bisa ɗabi'a wannan giɓi da ɗaliban ke zuwa da shi cikin manyan makarantu da jami'o'i yana yin tasiri a kansu wajen yadda suke fahimtar karatu da kuma yadda su malaman suke iya koyar da su akan wannan mun sake tuntubar Bello Ahmad domin yi mana bayani ga abin da yake cewa. Eh, gaskiya ne wannan ma Ah, akwai irin ah, wannan matsalar saboda ah, musamman ma irin wannan lokutan na siyasa za ka tarar gwamnati eh, ya zamanto ta yi sake ana wasu abubuwa ba za a yi magana ba saboda kila ce ko 'ya'yan manya ne to akwai wannan to amma shi irin wani abin da kake faɗa gaskiya a arewa ba zan ce babu ba amma dai da sauki idan ka kwatanta da kudancin ƙasa wanda a can ne yawanci ka tarar akwai ɗaliban mafi su amma da malama suna irin ƙungiya asirai din nan wato da ake ce cultism da sauransu to a irin wannan yanayi ana tursawa su sawa malamai ta hanyar ƙarfi ko kuma ta hanyar ba su kuɗi domin su ciyar da yara jarba to amma mu a arewa ma akwai ba za ka samu ba za ka kasa samu ba saboda na tuna jami'a lokacin da aka ba kwanta-gwura gora abin nan rikon kwarya na shugaban jami'a akwai malamai da yawa da ya kora wasu ma shi ne in ka tambaya sai a ce abin ya shafi magudin jaraba to ko da dai ba kuɗi a karba ba wani lokaci san ra'ayi yana shiga eh, ko yan garanci garin ku daya ko kuma ta ba da wani eh, takarda daga wajen babban mutum wani abu makamancin haka to idan al'umma ta gurɓace musamman ma in ka duba jaridun najeriya yanzu labarin satar kuɗi ake a ina ne a ina ne ana bincike a ina to amma daga karshe sai ka ga ba a yi kowa komai ba to saboda haka su ma malaman jami'o'i da manyan makarantu ai su ma 'yan najeriya ne saboda haka babu mamaki idan abubuwa suka taɓarɓare suka kai manzalin da abin nan ake samun mutum da ci jarabawa ba a bashi ya ci. saboda ka wannan ba za a iya cewa ba a yi ba tabbas lallai ana yi To shi ma Malam Ibrahim Khalil na Jami'ar Ahmad Bello ya faɗi ra'ayinsa akan haka. Zai yi wahala kwarai saboda yanayin tsarin na yadda tsarin jami'a ɗin yake, yadda tsarin karatu yake a jami'o'i musamman tun da ka ga eh, wani abu ne da yake na sakamako da ba mutum ɗaya yake ba ana samu yan abubuwa haka da ba za a rasa ba masu kama da wannan amma dai zai yi wahala gaskiya a jami'a irin wannan abin ya kasance kaga sakamakon jarabawa idan malami ya yi ba wai shi kaɗai ke da ah, hukunci a kan shi ba zai bayar sauran sannan kuma kila a sannan a faculty sannan kuma a ma senate so wannan yana taimakawa wajen rage irin wannan abubuwa a jami'a kuma tunda ba malami ɗaya ne yake ɗaukan duka kotis ne za a ga idan eh, wani ya yi eh, ƙoƙari ko ka iya bashi sakamakon da bai cancanta ba a jarabawa za a iya ganewa ta sauran wasu eh, courses inda ya zauna ya jarabawa a kansu misali ko ya ci ne ko bai ci ba za a iya auna da irin wannan so da yawa akan zargi wato wasu daga cikin ɗalibai ko kuma malamai da bayarwa da kuma karɓar cin hanci da rashawa domin samun sakamako mai kyau saɓanin ƙoƙarin da suka nuna a wajen jarrabawa ko kuma karatu ko nazari da malaman ke su ko kuma matsayi da iyayen ɗaliban suke da shi a cikin hukuma da kuma siyasa sannan kuma da a cikin rayuwa ta zamantakewa kan yi tasiri inda a wasu lokuta iyayen yaran kan tsoma baki domin ganin cewa 'ya'yansu sun fito da sakamako mai kyau to koyaya wannan matsalar take idan har akwai ta a cikin jami'ar ahmad bello ga malam ibrahim khalil yanzu kasan kusan tsari ɗaya ne na shiga makarantu yara sai sun yi wannan jarabawa da ake cewa jam eh, joint admission matriculation board <laughs> to idan suka yi wannan jarabawar a nan ne za a tace sai a zaɓi wanda suka ci jarabawar sosai domin eh, sai a ba su abin nan admission a makarantun to bayan wannan kuma akwai makarantun da suna shirya jarabawoyi na musamman eh, abin nan a makarantun kenan ko da yaro ya ci jam sai ya sake yin wata jaraba ta makarantar ko kuma wasu makarantar su yi interview in aka yi wannan to sannan sai a ƙara tacewa sai yaran su shigo saboda idan ba haka aka yi mutu lallai malaman an za a ba su aiki ne mai wahala. To ma saurare ƙarshen abin da muke ɗauke da shi kenan a cikin shirinmu na wannan lokacin da fatan za a kasance tare da mu domin a ji wani wato ɓangare na matsalolin da suke fuskantar fagen ilimi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. To kamar da muka riga muka labarta muku a ranar Litinin din ce Iran ta yi bikin cika shekaru 46 da samun nasarar juyin juhal musulunci a kasar a shekara ta 1979 a ƙarshen jagorancin marigayi Ayatollah Imam Khomeini. a ƙarshen wannan juyin iran ta bayyana samun nasarori da dama a cikin waɗannan shekarun saboda tsayin daka da kuma yaƙi da girman kai na ƙasashen yammacin duniya to wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana biliyamina Agwar daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi. to cika shekaru 40 ko ce bikin cika shekaru 40 da juyin juya hali a kasar iran da al'ummar kasar ke yi a yau litinin muna addu'ar allah ya sa hakan ya zama shine mafi alkhairi a ga al'ummar kasar da kuma sauran kasashen musulmi daga ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu musamman na musulmi da ma duniya baki daya na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gurmaji daga karamar hukumar ninge a jihar bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan jamhuriyar musulunci ta Iran. Alhamdulillahi, alhamdulillahi muna godiya da fata alkhairi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu shekaru 46 na samun nasarar jiyoyin je halin musulunci a ƙasar Iran. Hakikanin gaskiya wannan abin murna ne da farin ciki kuma muna fatan da cewa sauran 'yan uwa musulmai na sassan duniya su ma za su bi wannan sawo na ɗaukaka kalmar la ilaha illallahu domin samun shugaban musulunci kuma shi kaɗai ne mafita gare mu a dukkanin inda musulmi tsinci shi a faɗin duniya domin sabida ɗaukaka ta musulunci ko shari'a ta Allah da annabi ita kaɗai ce mafita a rayuwar musulmai a duk inda yake a duniya sabida da an samu akasin haka ƙiƙanin gaskiya musulmi ya samu matsala idan bai kafu a wannan tuta ba kuma gaskiya zai iya yin hasarar rayuwar shi ta duniya shi da lahirar shi Allah kiyaye mu muna fatan kasashen mu na Afirka musamman ƙasa ta Najeriya ubangiji Allah ya kawo mana wannan daula ta musulunci wadda za ta kafu ya kasance musulunci shi ke jagoranci muna fatan haka muna fatan haka ubangiji Allah ƙara wa irin ɗaukaka Allah ƙara mata ɗaukaka Allah ƙara mata ɗaukaka kuma Allah ƙara mata kariya ga ainihin munafukai da kafirai masu yi musulunci zagon kasa a duk sassa da suke a duniya mai magana ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar niger gode mu da fata alkhairi gare kuma aikatan gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti Allah ta fasa ga ku amince wannan gida musamman shugaban wannan gida Hassan Barka tare da membobin ciki yan duk na kan kusa gungun sarrafa su fasa da gajiyar fatima sani a nan najeriya a nan jihar adama shugaba ce a muryar matasa afirka to ina jinjina ma wannan babban mutum marigayi allah kansa da rahama ma abin da zamu bisa da shi sai addu'a allah ya sa abin da ya bari su gaje shi kuma allah ya sa dukkan al'umman duniya su yi gado irinsa shi ma su gaje shi gogoroya mazaje kenan shi ne ake cewa an mata an bar tarihi an bar baya da alkhairi da kuma tarihi mai kyau to Allah ya barkaci abin da ya bari ga baki da zuriyansa kuma Allah ya sa sauran al'umma su yi koyi da shi na duniya ga baki daya muna masa fata alkhairi kuma muna jinjina masa ɗari bisa ɗari Allah ji kansa da rahama Allah ba su gidan jan tufi ma kuma da namsa zai ba mu cika da imani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabir da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afrika Reshen Jihar Mara. To alhamdulillahi wannan cika shekara 46 da samun juye halin musulunci na Iran. To da farko muna addu'a Allah ƙara sa musulunci ya ci gaba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musulunci ya ci gaba kuma a samu kasashe su ma sun samu inci kusa kan abin da ya shahi musulunci don ya ci gaba ga baki daya to yanzu a nan afirka gaskiya iran ta zama zakaran gwaji akan wannan fanni sai dai kun san duka ire-iren wannan jajircewa da aka yi sai an dage sai an yi haƙuri da barazana da menene da sauransu duka hasali ma kasashen turawa inda kun san duk lokacin da suke maka mulkin mallaka lokacin da kace zaka zaka fata inci kai abin da zai sa kasaka ta ci gaba ko musuluncin kai ya ci gaba wallahi ba su so kai turawan nan ko gidanka ma ba su so ya ci gaba ma in dai ba tsarin su ka biyo ba to muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kara kawo mu kasashe ire-iren wannan dan ni dan saboda musulunci ya ci gaba na gode mai magana malam kabiru da ke nan mara dan kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira sauraron radio na Afirka. Assalamu alaikum. Tumatar rokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasa irin radiyon musulunci. da farko ne suna na Sani Dawo Alaska Tsatsun Bau. Eh, a yau ne ranar litinin iran ke bikin zagayowar shekaru 46 da samun eh, juyin juhalin musulunci a ƙarƙashin jagorancin ayatollahi ali kameni to gaskiya wanga bawan allah yanzu mu dai sai dai mu bi shi da addu'a mu ce allah shi kai shi allah mishi rama allah sa can tafiye mishi nan a bisa wanga cewa da muna kira ga sauran shugabanni na kasashen larabawa su koyi da wanga bawan allah ba ma kasashen larabawa ba kasashen duniya su yi koyi da wanga bawan allah duba da cewar dukkan abin da ka yi na alkhairi a matsayinka na jagoran jama'a to ko bayan ranka dole sai an yabe muna yi wa dukkan al'ummar ƙasar iran a yi biki lafiya ni dawo alaska tsatsun burma a cikin jihar da magarab jamhuriyar Assalamu alaikum rediyon tsera rediyon musulunci mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai to muna muku barka rediyon musulunci rediyon Iran da cika shekara 46 ko da cika 46 na musulunci to muna jinjina muku Allah ƙara muku ƙarfin gwiwa inda duk ƙasashen musulunci suna yi wannan da alhamdulillah da ba a rena musulmi cikin duniya yanzu musulmi sauran suna kasa a rena musulunci musulmi ga sunan su musulmi ne suna sa rigunan musulunci amma da cikin zuciyoyinsu ba musulmi ba ne sun raba zuciyoyinsu bi sun sa abin duniya cikin rayuwarsu mai magana malama ramata isaka daga nan babban birnin mai hassan barka muna muku barka da sahiyar yau attanin Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio Jamhuriyar Musulunci Iran. Kai sai kuna tare da Ali Idi Sumail wanda ake sani da Ali Jamaika a nan cikin garin magare Fitari cikin jihar da Makaram. hasan barka muna godiya. Sannan kuma muna wa kasar Iran murna muma na bikinta na samun shekara 46 ranar Litinin na samun juyi juya halin musulunci muna godiya kuma na muna fatan alkhairi muna ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ya sa su ƙara jajircewa dangance da ɗaukaka musulunci da musulmi muna ƙara jinjina musu dangance da takawa ƙasashen yamma burki dangance da katsalandan da suke a cikin kasashen duniya iran ta kai ƙasar da za a jinjina mata kuma iran ta kai jajirce kasar da a yanzu dai halin da muke ciki babu ƙasa da ta jajirce irin na iran dangance da rike haƙidarta babu katsalan da cikin rayuwarta duk abin da ta gara ma za ta yi takunkumin turaniyan baya mata komai mun gode jamhuriyar musulunci assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran kuna magana da Halilu Musa daga Marada allah Tsoho a jamhuriyar Nijar. Dangane da wannan maudu'i da kuka ɗora mana na juyin jiya halin Iran yau yana da shekara 46. Tab jam shekara 46 aiko ba kwana 46 ba. to muna musu fata alkhairi a takaice dai za mu cewa to muna dai musu fata alkhairi mu abin da muke fatan alkhairi a ce kasashen musulmi gaba daya ma suna shari'ar musulunci saudiya muna kira gare ta da ta tsaya tsayin daka ta karbi jagorancin musulmin duniya da allah ya bata in aka samu shugaban saudiya jarumi wanda zai iya kiran kasashen musulmai duniya gaba daya in ya kira su ya ce su zo nan da su zo nan da sati guda za su zo umarnin kaza nake baku umarnin kaza nake baku ba ma shawara bai ba su umarni za su amincewa to amma kash Allah ya sa mana wani abu wanda ba ma da haɗin kai su larabawa suna cin ƙaho da asalinsu ba sa son mu baƙaƙe suna son turawa su kuma turawa ba sa son su mu kuma muna son larabawa larabawa kuma suna mana kabilancin bambancin fata to Allah ya haɗa ka mana mu assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh biyu ya Hausa. Domin gaisuwa da fata alheri zagare ku da farko kuna tare da Umaru Musa daga Jami mamba masu kira masu saurari. Daga farko Hassan Barka muna maka barka dai da wannan rana da Allah ya nuna mana. To kuma Iran kuma muna tanya ta murna da cikon shekara 46 to ubangiji allah ya karawa su allah ya dauka musulunci akan kahirci allah ya dauka musulunci akan kahirci allah ubangiji ya kara daukaka su allah ya ba su karfin gwiwa allah ya taimake su allah ya ba da sa'a ubangiji allah allah ya kare su ga sharin da masu shari duk wani mai shari ubangiji allah ya maida mishi abin shi akan shi duk wani mai mugunya aniya ubangiji allah ya kara maida mishi abin shi akan shi ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka musulunci akan kahirci allah ya ƙara dauka musulunci akan kahirci allah ya taimake ku allah ya ƙara taimaka ku allah ubangiji ya taimake ku hassan barka kuma ka da kokari da wannan zumunci da kake sannun ka da kokari da wannan zumunci da kake hadawa kuna tare da umaru musa daga gani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maimakon magana Aliyu ya hadi a garin Nasarawa kuma ɗin galma wakilin masu kyau da saurari na rashin jihar Tawa. Alhamdulillah ala kulli hali wa salatu salamu ala Muhammadu wa ala alihi albaiti at-tayyibin at-tahirina. Alhamdulillah muna ƙara ba da jinjina da gaisuwa musamman da ƙasar Iran a lokacin da ta tabbatar da yanci a kanta kuma tabbatar da addinin Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da hukuncin addinin Allah hukunci na wanda zai maka nan a duniya a lahira mahangar basulmi duka wanda ya imani ga manzo Allah sallallahu alaihi imani ga Allah har ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinci kai ne a ƙasar iran ko ta ƙasar iran to ya mu allah su ta'ala godiya saboda muna ƙara masu su yi biki lafiya su kare lafiya Allah sun ta'ala shi kara masu muhibba da kwarjini da basira akan daga daraja ƙasar Iran dan ƙasar Iran ba ya ce maka biki ba sai mace dukkan wani dan musulmi ko musulmi shina kara ban godiya da jinjina insha Allah wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hausa assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala bushari a yankin jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar jika na gaskiya muna taya al'ummar kasar iran na cika shekara 46 da jagororin masu albarka suka yi na jiha jihalin musulunci wanda hakan shi ke nuna duk wata ƙasa ta musulmi kamar iran ta zube musu madibi abin dubawa bisa kan ayyuka da suke yi kirarin cewar suna so su kawo ci gaban kasashensu masu koma yan amshin shatan kasashen amurkawa wato kamar su amerika da sauransu wanda hakan ba zai haifa musu dami ido ba wannan yake nuna cewar a eh, kasar iran ta tsaya da kafafunta kuma kasa ɗaya ɗaya wanda take cikin kasashen musulmi wanda a yanzu suke gwagwarmaya da manya-manyan kasashen turawa wanda suke ikirarin cewa su suke rike da duniya domin su suke juya duniya da inda suka su iran ta tsaye ta musu kadangaren bakin tulu wanda hakan kowa ya gani da idan shi akwai gwamnati da ake da dama wanda amerika da kanta sai da ta yi zamanto tana tsoron kasar iran haka yake nuna cewa eh, al'umma musulmi ya kamata mu fitaya kasar iran da fatan alkhairi allah ya kara jagoranci allah sa kuma sauran kasashe musulmi su yi koyi da wannan kasa ta iran duba da irin ci gaban da ta samu a halin da ake ciki a yanzu da shi nake godiya nake cewa suna na usman mai dala bushari a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na muhammadu bale bali shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar bugu da ƙari kakaki na masu kira da share na rashin nyamai eh, muna jinjina ma iran kuma muna kira ga musulmai kasashe na musulmai su ma su gani su yi koyo kuma su yi abin da iran take yi musamman kasanmu ta Nijar duka muna addu'a Allah ya bamu kwanciya hankali cikin kasanmu da duk kasanmu sau wanda aka sani da wanda aka sani da wanda ba a sani ba kuma Allah ya kare mu sunana Muhammadu Dan Bale Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tare mu da musulunci sunana shugaba Iliya Mikati da Shayi garkin Daura hakika muna jinjinawa Iran wanga bikin sallah da za su yi ko bikin murna to Allah ubangiji ya sa matsalmi musulmi yan uwanmu su yi koyi da waka rana kuma Allah wani ya sa a yi taron biki lafiya a kare lafiya kuma muna jinjina duka al'ummar musulmi kasashen duniya Allah sa su ma su yi koyi da waka ƙasa ta Iran kuma Allah ka ƙara annaba daraja ƙara annaba wasila ina muku fatan alkhairi sunana shugaba Ilani Kantiri shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Suleiman Abdullahi a nan garin Fambegowa ta jihar Kaduna Najeriya wannan rana gaskiya muhimmiyar rana ce ga dukkanin al'ummar musulmin duniya musamman idan Iran za ta bayyana da wani abu na ci gaban da ta samu a shekara 46 da yin juyin juya hali to mu kuma musulmi za mu yi alfahari da nuna ƙasar iran da ta zama abin koyi a faɗin duniya wanda ita kaɗai take iya kokawa da kafirci da zaluncin duniya ta tunkare shi kuma ta yi nasara a kan shi kasantuwar ta daula la sharqiyatan wala gharbiyatan ina taya al'ummar Iran da dukkanin musulmin duniya murna da farin ciki akan wannan cika shekaru 46 mai magana Suleiman Abdullahi a garin Fambego ta jihar Kaduna Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon Jamhuriyar Musulunci Iran. Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado Iran mai taron albarka. Na ji mauri'i wanda aka dora dangance da cika ƙasa iran shekara 40 da samun incin kai daga e, tura mulkin mallaka da aka yi gugurmiya da jami'ai waɗanda suka kishin addinin musulunci to alhamdulillah e, ƙasar iran muna nuna jin daɗinmu da jajarcewa akan a yanzu magana da ake ciki babu ƙasa wadda take ingantaccen ƙasa wadda ta e ɗaukaka tuta ta musulunci kamar ƙasan iran don haka muke godiya da allah ya kawo mana wannan rana mai taron albarka e musulmin duniya gaba ɗaya mu tashi mu yi ta inkarin musuluncin mu ba mai ta faɗin musulunci ga baki ba kana musulmi kana son ka tozarta ɗan uwanka musulmi allah subhanahu wa ta'ala bai ce haka ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan walo daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi eh, komin ne ta kwarna ka birnin kwankwaron take mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurari rihin jihar Maradi to lalle muna tanya yan kasar Iran godiya da cika shekara 46 da juyin juyi halin musulunci ana san duk kasashen duniya su yi koyi da kasa iran kasa musulunci kuma muna fatan allah sa musulunci shi ci gaba ɗan kasa iran ina muku fatan alkhairi zuwa gari ku. to masu sauraro da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri na da cin sai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa idan ba a manta ba shirin namu yana gayyato muku mawaƙa daban-daban da suka yi wake kan abubuwa daban-daban shafi kasar iran ko kuwa suka shafi ɗabi'a ko yanayi ko kuma abin da ya shafi ma'anawiya ko juyayi ko makamantan haka to a yau shirin namu ya garzaya ne ya gayyato muku ali mu'miniyon wani facen mawaƙi a nan iran inda zai baje kolinsa na waƙar da ya yi mana har guda biyu wanda ɗaya ya yi ta ne akan abin da ya shafi ɗabi'a da yanayi ɗayan kuwa ya yi ta ne kan abin da ya shafi ma'anawiya da girmar ƙudurar ubangiji da kuma irin halittun allah da yadda allah subhanahu ta'ala yake sarrafa dare da rana da dai makamantansu to masu wurare kada in cika ku da surutu ba haɗa ku da mu'miniyon domin jin tsarabar da ya tanadar mana masu iya magana cewa waƙa bakin mai ita tafi daɗi ai saurari lafiya قصه دیدم تو شور شنیدم تو نبز چکیدم تو اشک منی تو روح بهاران تو بوسه باران تو خنده یاران در این چمن فسانه دل محبت ما را امید وفا را تویی که رو بودی ز خانه دل در این شب در این شب شب بی ستاره به یاد تو سوزد چراغی دوباره به رحمانده صبح و به درمانده دیده فروغی ندارد شرار سفیده چه دیر آشنایی کجایی کجایی تا آهنگ شوقی تو آواز پایی چه دیر آشنایی کجایی کجایی تو آهنگ شوقی تو آواز پایی عطر غروری تو اندوه عشقی تو شور حضوری تو احساس مهری تو عطر غروری تو اندوه عشقی تو شور حضوری بویی که امشب درد جام برتن سر کوی شادی نشسته دل من نشسته دل من گلفشان و رقصان بزن حلقه بردر نسیم سهر شو از این کوچه بگذر از این کوچه بگذر نسیم سهر شو از این کوچه بگذر To ma godiya ta musamman ga Ali Mu'miniyon fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran game da gudunmuwar da ya bar a cikin shirin namu inda ya gabata mana da waƙa game da abin da ya shafi ɗabi'a da yanayi da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su barin ɗiga aya a nan gan lokacin da aka ɗibarwar shirin ya kawo jiki sai a tarbi a shiri na gaba za a ji mu ɗauki sabar waƙar da kuma wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. Manu shabha و tovo bidari ha tovo ها koshiyo و و ناز و جفاکاری ها تو و عاشق کشی و ناز و ها دیده می گرید و دل ماتم آن را دارد که سرانجام چه حاصل شود از زاری ها که سرانجام چه حاصل شود از زاری ها بزم رقیبان تو در بزم رقیبان قده پیمایی چون شم به یاد تو شرر باری های